إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya siffantu da dukkan sifofi na kamala ya tsarkaka daga dukkan barin sifofi na tawaya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam a yau juma'a hajji babbar rana goma sha uku ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu daya da da da hudu talatin hudu kuma ashirin da biyar ga watan janairu shekara ta dubu biyu da goma sha 2013 miladiya za mu tashi a darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka littafin fadulul islam kuma da izinin allah maɗaukin sarki ya kasance shine darasin ƙarshe a cikin littafin wanda yake littafin shekul islam muhammad ibn abdul wahab ya zayyana mana abin da yake musulunci da matsayin musulunci da ɗaukaka da musulunci yake da ita da tsarin da musulunci yake da shi da kuma yadda aka bai wa musulunci kariya ta ciki aka bai shi kariya kuma ta waje wanda yake in dai kana so ka samu fada'il na al'islam nan da aka ambata to zai zama na ka bi shari'arsa ka bi tsarinsa inda ya ce a tsaya inda ya ce a wuce a wuce babu yadda zai mutum ya zama na. yana son ya musulunci irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sannan kuma ya nesa ta karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a babi na goma sha biyu a cikin wannan littafi wanda muka fara babun jiya babu tahziri min bida babun da yake gargadi yake tsoratarwa akan abin da ya shafi bidiyoyi kai tsaye malam ya kawo mana hadisi na al-irbad ibn sariya wanda ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi mana wa'azi wa'azi mai shiga jiki wa'azi mai kama zuciya jin wa'azin muka ce ya rasulallah kamar kana ban kwana da muke mana wasiya mana sai ya musu wasiya wata yake wasiya ce gamanniya cikakkiya wacce ta tara alkhairan duniya da lahira ga duk wanda in riko da su kuma daman tsari na magabata a lokacin da suke buɗe babi muddin akwai aya ko hadisi da shi suke farawa sannan kuma sai a biyo da maganganun sahabbai da tabi'ai da mala ya ce babu tahzir min bid'a babin da yake tsoratarwa yake razanarwa akan barin bid'o'i duk da wani yana ganin ta mai kyau ko mara kyau kaga wannan da yake ganin ta tana da kyau yana ganin ta ma ba ma kyau ba wajiba ce shi yake ganin ta amma shari'a ba ta ganin ta am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah saboda haka sai malam bayan ya kawo hadisi sai yanzu zai biyo mana zai biyo mana karatun da maganganun sahabbai da tabi'ai قال رحمه الله عز وجل وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود وانا أثر أثر نينا ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine huzaifatu ibn yaman wanda yake ɗaya daga cikin darussan wannan daura mun yi takaitacciyar tarjamarsa sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babba ne daga cikin almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi karatun sa ne tsabtataccen karatu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan muka ce a gaba a gaban shi mushafahatan idan sako ya idan malaika jibrilu ya karbo sako daga wurin rabbul izzati ya kawo shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to su zai ba su ne farkon waɗanda suke samun sako kaga suna samun shi ɗanye ba tare da ya bushe ba suna samun shi cikakke tataccen sako saboda kaga yanzu fassarar su da bayanin su a matsayin su na manya-manyan almajiran manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama sun ɗara fassara ta sun ɗara fassarar malamina kamar yadda suka ɗara fassara ka suka ɗara ta malaminka to kuma abin takaici abin abin nan sai ga tarihin waɗannan mutanen ya riga ya ɗauku daga zuciyar mutane ba ka sabi za ka ji ba sai wasu 'yan bana bakwai nan 'yan shekara arba'in da biyu da mutuwa ko shekara ɗari da wani abu su za ga ana kambamawa ana rubutawa kai ka ce su suka zo da addinin alhali tsakaninsu da addini ta zara ta kai tsakanin sama da ƙasa Allah ta'ala ya sauki shi mutaifa ibn yaman yake cewa kullu ibadatin duk wata ibada duk wani abin da ka sani na ibada la ya a ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ba su bauta ma Allah da ita ba duk wata ibada da sahabbai ba su yi ba in an ce sahabbai almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi ta ba fala ta'abbaduha kar ku yi ta mun yi wannan da ke ku gaba mai babba ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam balle a ce yan izala ne na fata kun fahimci wannan da kyau a ji shi sosai da sosai ba wai magana Abubakar Muhammad Guma ce ba maganar Muhammad ibn Abdul ba ce ba maganar Ibn Taymiyyah ce a duk ba maganganun su ba abin ya huce na magana ce ta ɗaya daga cikin almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce kullu ibadati duk wata ibada la yata'abbaduha ashabu muhammadin ibadar da sahabban manzan Allah ba su yi ta ba fala ta'abbaduha kada ku yi ta mutum ya zo daga Senegal ba ko daga karshen yammacin duniya ya zo ba abin ya sha kan ku duk wata ibada da sahaban annabi ba su yi ba sahabban nan fa su ne waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka auren auren musu wana jina da ke ko suka zauna da shi ya zauna da su ya wuce gaba yana neman suka ɗoro a bayansa suna mamu su ne fa ya fitar da su yaƙin badar Allah ta'ala ya ɗauko mana hoton yadda suka fita ya ce wa iz gadauta min ahlika tubawwi al na maqaida da likita ka tana lokacin da ka fita da asusuba kana nuna ma dakaranka inda kowa zai tsaya fagen fama shine kwamandan su ne sojoji da yake bin kwamandan shi ya aura su suka auren mai shi ya auren musu su suka aura aurensa wurinsa shi ya saya su suka sayar mashi shi ya sayar musu su suka saya kuma hito nan da kyau ko shi ya sha ruwa su suka miƙo mashi da ya sha ya rage su suka sha ruwa ya cuɗanyi da su sun cuɗanyi da shi ya ji numfashinsu sun ji numfashinsa su suke rashin lafiya ya tashi ya gaida su ina fata mun fahimci wannan da ke ko shi ne aka yi jin ba a gan shi ba suka tashi suka tafi neman sa babu wani abu da ya ce duk ibadar da sahabbai ba su yi ba kar ku yi ba haka kawai ya faɗa ba don a gabansu ibada ta sauka a gabansu ƙur'ani na sauka shi ana sallama shi yi musu sharhin qur'ani ya musu sharhin qur'ani da harshensa ya yi musu da ayyukansa ya yi musu da shirin da yi shi ne fa bayan ayoyi sun sauka a bakara wa atimmul hajji wal umrata lillah fa in usurtum fa mastasar min al hadi ayoyi sun sauka a cikin suratul hajji wa azzim fil nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin anik shi duk ayoyin aiki hajji sun sauka walillahi ala nas hajjul baiti man istata ilayhi sabila suratul al imran ya fita ranar da zai fita zuwa aikin hajji da ya fita ya baro garin madina da mutane kaɗan na adadin garin madina guri na farko da ake fara aiki hajji shine mikati saboda ka da ya zo mikati mutanen madina zulhulaifa sai da ya awa ashirin da hudu a wurin da ya a azahar din yau bai bar wurin ba sai da ya a azahar din gobe wasan saboda me saboda kowa ya fito kwansu da kwarkwata duk wani wanda zai taba aiki hajji tun da nan ne farko to a yadda kowa wanda ke mikati in ka je wuce kai yan mintuna bane kawai yan awanni kai wanka ka wuce amma da yake shine farko shi zai fassara ayoyin aiki hajji baki ɗayan su sai da ya jira waɗanda suka zo madina ya fito da su daga madina yana tare da su wanda suka ji labari ai anan salma ya fito suna yana na a hulaifa sai da kowa ya fito su ali ibn abi talib radiyallahu anhu shi a lokacin yana yana bai biyo anan sallan ba ka ji abin da ya kira al-muhabba ba su rutu da ihu da zage-zage ba ali bin abi talib ya ce shi yanzu bai san wanne niyya manzo Allah ya yi ba shin yayi kirani ne haji da umara a haɗe shin yayi tamattu'i ne umara daban sannan in ya kammala ya hajji shin yayi niyyar aiki haji ne kadai ba tare da umara ba bai sani ba sai ali bin abi talib ya ce yayo niyya ciritar ka na cirita ciritar ni kuma ita sai annabi tsira da aminci sai ali bin abi talib ya ce ya yi niyya da abin da manzo Allah sallama ya yi niyya ci bai ce ya yi niyya da tumatuki ba bai ce ya yi niyya da kirani ba bai ce ya yi niyya da ifradi ba ya yi ihrami da abin da manzo ala ya yi ihrami da shi kun ji abin da ya kira al ba to saboda haka ana sallama ya yi tafiya sai da ya nuna musu aikin hajji baki ɗayansa fahimci wannan da ke ko saboda ka hujjafa bin yaman da ifa wannan magana wallahi ba karamin magana bace kullu ibadatin duk wata ibada la yata'abbaduha ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzo Allah ba su bauta ma Allah da ita ba fala ta'abbadu fa kar ku yi ta matsayin ibada kar ku yi ta dan in jumhur ku san annabi ne su waye ku kuma ke magana da sahabbai su waye ku kuma ke magana da sahabbai to amma dan dai a karkatar da mutane a ɗauke su ga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a burkuta kwakwalansu a shayar da su mummunan dafi na jahilci a shayar da su mummunan dafi na san rayuwar duniya kawai na a tara kuɗi sai ga an zo ana da wani abu sunan ibada wai shi mai suna wai maulidi wai san annabi wai sunan shi maulidi wai sunan shi maulidi wanda manzo Allah sallama shekarar shi 23 yana karanta da yana karanta da musulunci babu shi gaba daya sahabban nan gaba ɗayan su awwaluhum wa akhiruhum babu wanda ya taba yi almajiran su su sahabban kenan babu wanda ya taba yi almajiran almajiran su babu wanda ya taba yi sai wani nan da bashi da alaka da addini shi zai kawo maulidi ya ce yana da wai har yana da falala har kuma saboda tsabaran tsageranci jami'an tsaro a gabansu a gaban jami'an tsaro ake zage-zage na cin mutunci ake a shari'a ake kewaye masallaci a kewaye makaranta a yi jefe-jefe a yi zage-zage a gaban jami'an tsaro inda ke babu wani addini da ko dokar kasa ba ta yi da wannan ba cewa kai kowa ina shi to amma me yasa a gabansu su ake jiga masallatanmu me wannan in ba neman da hankali ba in wannan bai zama ta da hankali ba me zama da hankali akan abin da ma anzalallahu bi min sultan shekara 400 da wani abu aka fara maulidi tsintaccen magi ba ta magi asalin waɗanda suka fara maulidi ba su ne ubaidiyin wanda yake ita ce mafi sharri khalifanci da aka yi a masar mu ba maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara yi ba maulidin fatimatu zahra aka fara yi ake maulidin wani ake maulidin wani sai daga baya ka ce a to ya kamata a yi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ko ga tun da aka fara maulidin har ramadana kowane shehi kowane abin da shi ma sai an yi mishi ba wani abu bane fakewa ake da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'iwa jiya da ake wannan abin mai sunan zagaye masu Allah salamatu lafiya Allah ta'ala ya yafe ma'umma musulmi samari da aka gurɓata su ake wannan bala'in da su Allah ta'ala ya dawo mana da su cikin haicinsu wa aka dinga ambata wannan kufriyar din fa aka dinga faɗa wannan kaset din fa na kafircin nan tsantsa shi wannan ba a magana mutum ya ce ya kafirta ba a magana ko sa shi aka dinga sawa saboda haka yan uwa mun yi magana kan abin da ya shafi nan gaba da addini zai zirkiti shi dai huzaifa bin yaman ya riga ya kammala magana ce yan uwa kullu ibadatu la ta'abbadu ashabu muhammadin salam fala ta'abbadu ba sawa'un ya ce maka baka sa annabi ya ce maka waye ya ce maka waye duwan ya bata maka shi lokaci ne fa innal awwala domin mutanen farko lam yada lil akhir maqala ba su rage ma na gaba wani wurin zance ba an kammala komai in dai musulunci ne ba abin da aka rage maka aka ce sai ka cika ubangiji subhanahu wataala ya ce mana al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku walillahi al-mafalul a'la ka je ka dauki kwalba ta coca cola ka cika ta da ruwa ruwan ya cika kwalba ta cika yanzu ya rubar ka cika kwalba da mai da ruwa sannan ka ɗebo wani kofi guda ka ce kana so ka zuba ciki ɗayan biyu ko dai na wajen ya sami ya rasa wurin zama ko kuma na cikin ya fito na wajen ya shiga ko ba ka yake ba wani haka tun da dama abun misali ne a yi masa shaci da ko yawwa saboda haka wannan abin da ya ɗebo da sunan bidi'a ya zuba a ciki to gwargwadon yadda abin ya zube gwargwadon yadda wannan yake shiga gwargwadon yadda sa kuma yake fita dan babu yadda za a sa bidiya daya sai an cire sunna a wurin babu wannan in aka sa bidiya daya sai an sa sunna daya Allah ta'ala ya sauke قال فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا ya يا معشر القراء يتي ya كو ودن makaranta ku كو tsoron allah ku bi karatun qur'ani a hankali ku ji tsoron Allah kada ku dinga sanya abubuwan da ba sa cikin qur'ani a cikin qur'ani ko ta hanyar fassara mutum ya ɗauko wata aya yana ƙaƙaba mata wata ma'ana ta daban ya ɗauko wata aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa ce aya maulidi kaji fa inda a ce wani ne ya faɗa da sauki wai shi yana cewa wai makaran malamai sun ce wai shi malami ne amma bai budu malami ne ba da ya ce shi malami ne nasu Allah salamatu lafiya wa khudhu tariqa man kana qablakum ku kama hanyar waɗanda suka zo kafin kun ji silsila ta addini daga Allah zuwa mala'ika jibrilu daga mala'ika jibrilu zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa sahabbai zuwa almajiran sahabbai haka yake tasalsuli kenan da zallama bil khairati anna a'immatan lana naqul qur'ana wa salsala wannan haka ake magana kaga malam bai dauko mana magana kowa ba sai ya dauko mana magana Huzaifa ibn Yaman duk wata ibada da sahabbai ba su yi ba wallahi ku aji ta wannan shine zaman ka lafiya duniya da lahira kuma ka dubi ibada ka dubi karatu in dai ka duba ka dubi tahariri da malamai suke cewa ake babu salatul idai ko ba ka ake karantawa ba sai aka da me yasa baka taba tunanin mai yasa ba a ce babu salatul id ba da al-ifrad ko kuma babu salatul a'yad sai ka ce babu salatul idai babu da zai magana sallar idi guda biyu idil fitri da idil adha shi haka yake a duk littafai tun daga duk littafi na addini haka yake amma wasu ga yan cewa idil maulud shi kuma daga yana wannan dalilai da suke nuna maulidi ba addini bane dalilai da suke nunawa rashin dalili ya nuna shi ba addini ba kun gane ko kamar harafi kenan an hau ka san abin nan biljarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin ismi tamizin hasal shine alamar na ismi kenan bai ta fa'alta wa ta wa yaf'ali wa nuna na fi'lun yanjali alama ta mai kenan ta fi'ili to shi harafi rashin alama shine alamarsa kenan rashin dalili shine dalili akan maulidi ba addini bane ɗaya kenan daga ciki shi za ga ayi ayi ayi ayi babu dalili saboda babu shi saboda babu shi ne shi yasa babu amma babu yadda za a ce maka salatu duha ko baka da dalili a kanta ba wai ka dawo duha ba a dalilai a kanta babu yadda za a yi a ce shafa'i da wuce in gane ko azumin litinin da alhamis azumin ranar arafa so daya a shekara sittu shawwal duk ga dalilai na akan su amma a ce shine har yanzu ake ta yi ka taba jin an yi musu akan ranar sallah a ce sun ce karamar sallah sun ce a'a ba a yi ka taba jin an yi abu sallah a ce wasu sun ce ayan ayar ayar wasu sun ce ba a yi hatta a kafafen yada labari ba ka ake dauka haka suke rahoto bayan sun yi hayaniyar maulidi kuma ce duk da wasu sun ce ba a yi to ka'idar aiki kenan amma ba a taba yin haka a karamar sallah ba ba a taba yin haka a babbar sallah ba taɓa yin haka a ranar arafa ba ba taɓa yi haka ba domin wannan addini ne don abin da ke wajibi a kanka a masallacinka a makarantarka ka karantar da mutane asalin abin da yake addini idan yan unguwa za su daina kawo 'ya'yansu akan makarantar ku ba su a zagaye makarantar ku ba ka su suka rage su suka asara waɗannan an yi su ba su ɗaya ba su bi ba an kawo yara makaranta da aka kawo su sai aka ce za a cire su makarantar izala ne da aka cire su sai yaran suka ci tufa su wannan ba suka fi gane ba Nan fata musu yin wannan da ke ko aka yi juyin duniya aka cire su suka ce dan suke ganewa to yara ne da aka matsa musu sai suka daina zuwa can da aka kai su inda ba sa ganewa din inda aka yi wake waken nan kuma sun fito sun baro gida su su buga bal idan suka buga bal suka ga an taso daga can sai su ɗibi gansu su wuce gida ina ta muka fahimci wannan da ya ga sun yi ma kansu mafita kenan daga baya uwar ƴaƴan ce ta ɗauki ƴaƴan ta mai da su makarantar da ake karanta da addini sai ne ma a karantar da su wannan ba makarantar addini kenan amma da zai je ka zai kai ƴaƴan shi makarantar boko arna da musulmi ne suke karantar da su ko ba ga ba ita ita gwamnati ba abin da ya shame ta a makarantunta da arna da musulmai da wanda shi ma yake gani arne ne duk suna karantar da 'ya'yan shi kuma babu yadda iya ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ka dole ne a tsaya a yi walƙiya kowa ya gani li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa khufu tariqa man kana qablakum ku kama hanyar waɗanda suka zo kafin ku mun maimaita muna sake maimaitawa ka dauki akhbari rariya mata ta sallah kuma ya san ka ya san sallah ka dauki ashimawi ka dauki iziya ka ɗauki ƙurƙabiyu dari ka ɗauki risala ta ibn abi zaid ka ɗauki askari ta al-baghdadi ka ɗauki abin da muhtasarul khalil abokin tsufan yaro ka ɗauki lawali da sani ka ɗauki mudawwanatul kubara sannan ka rufe su da muwaɗa baki ɗaya ko ɗanɗanan shi babu a ciki babu shi ne kwata-kwata ba ya ce an yi saɓani ko ba a saɓani ba babu shi ne kwata-kwata kuma idan mutum ɗari ka yake ji mai ishmawi dan ɗarika rifa'iya ne me yasa bai kawo shi a ciki ba mai iziya dan ɗarika shafiriya ne me yasa bai kawo a ciki ba dan shi ma ya san ba addini ba ne ma ya san da shi kenan yanzu kuma littafi yake rubuta akan addinin musulunci shi kuma wannan abin ba addini bane shi yasa bai kawo shi ba رواه أبو دار وقال وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن مبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو قال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيحللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا, أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى مضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حسن نعد بها التكبير والتهليل والتصبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من أصناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلع وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيدي إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الحلك يطيعنون يوم النهروان مع الخوارج والله المستعان عليه التكلان بكنت مغنر وظيفة ابن الإمام با بقوم مغنى عبد الله بن مسعود وقال الدارمي al'imamu darimi yake cewa al'imamu darimi ɗaya ne daga cikin malamai littafin shi yana cikin kutubu tisi'a sunan darimi ya ce akhbarana na hakam ibn mubarak al ibn mubarak ya karantar da mu al ibn mubarak ya ce an bana amur ibn yahya malamin mu mai suna amur ibn yahya ya karantar da mu ya ce samitu abi shi amur ibn yahya ya ce na ji babana yuhaddithu an abihi yana karantar da mu abin da ya karanto daga wurin babansa kuna jina da ke ko babanmu yana karantar da mu abin da ya ji daga wurin babansa qal babansa ya ce kunna najlisu ala babi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu mun kasance muna zama a kofar gidan abdullahi bin mas'ud Allah ya kara mishi yarda qabala salatul ghada kafin sallar asuba sai mu yi alwala daga gidajenmu sai mu zo kofar gidansa mu zauna muna jiran ya fito in ya fito kuma sai mu rufa mashi baya sai mu wuce zuwa masallaci domin idan da ba da sallar asuba fa'iza kharaja idan ya fito mashaina ma'ahu ilal masjid sai mu tafi tare da shi zuwa masallaci faja'ana abu musa al-ash'ari muna cikin irin wannan wata rana sai abu musa al-ash'ari jakadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ina shi ma ya tura shi zuwa yaman sai abu musa al'ashari ya zo wurin mu faƙal sai ce a kharaja ilaikum abu abdurrahman ba'ad har yanzu abu abdurrahman bai fito muku ba har yanzu bai fito ba ma'ana ya same su kenan a zaune suna jiran shi la sai muka ce eh har yanzu bai fito ba ko kuma a kharaja ilaykum abu abdurrahman ba'ad abu abdurrahman ya fito kuwa qulna la sai muka ce a bai fito ba fa jalasa ma'ana sai shi abu musa al-ash'ari ya zauna a tare da mu kamar ga kaddara wani dakali ne suke zauna a kubar gidan abdullahi dan masaur ko kuma wani gargari suke zauna a kan shi suke jiran ya fito ai kasan gargari ko kasan gargari ba to yau ba hausa muke yi ba shine abin nan iccen da ake kewaye makaranta da shi domin kwami eh wajen ana nan ta sara mashi gargari fajalasa ma'ana hatta kharaj sai abu sai abu musa al-ashari ya zauna tare da mu har dai ya fito falamma kharaja lokacin da ya fito kumna ilaihi jami'an sai muka tashi baki daya zuwa ina kenan zuwa mu kama hanyar masallaci tare da shi faƙala abu musa faƙala lahu abu musa sai abu musa al'ashari ya ce ma abdullahi ibn mas'ud ya ce ya abu abdurrahman ya abu abdurrahman kaga ba sa kiran junan shi gatsau haka ce ya abu abdurrahman inni ra'aitu anifan fil masjid ita ni faɗa zu a masallaci na ga amran wani al'amari haka sai ya kawo shi bitankir li annahu munakka sai ya ganshi na kira domin ya ganshi ban bara kwai ya ganshi an kartuhu kai na kyamaci abu na ga wani abu a masallaci ɗazu a shi kenan mun lura shi da ya fito daga gidansa sai masallaci ya wuto da ya zo masallaci sai ya ga wannan abin sai bai iya zama har abu abdurrahman ya fito ba sai ya bi shi gida da ya bi shi gida sai ya sami dalibai a kofar gida suna jira malam ya fito sai ya zauna tare da su kun fahimci wannan da kyau ko da dai tabbas bai fito ba ba sai kuma ka ka ce a sallama maka shi ba yi tun da dai ga sallar asuba tana tafi ai yana dubu da fitowa kenan ya ce na ga wani abu amran wani abu haka na kira ni dan bai san shi ba an kartuhu kai na kyamace abu amma walam ara ban ga wani abu ba alhamdulillah illa khaira ina gan duk da ban san shi ba da amma ina ganin akwai alkhairi alhamdulillah ma'ana bai san shi ba ya gan shi bambara akwai ya kyamace shi amma kuma dai yana gana akwai alkhairi a ciki qal sai abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud ya ce mahu famahu wannan abu ne ka gani to fa qal sai abu musa al-ashari ya ce in ashta fa satara da izinin Allah za ka gan shi ba hausa fasara ta fita ba ya ce in dai da sauran rai za ka gan shi in ishta fa satara in dai da sauran kwana za a gan shi in sauran numfashi za a gan shi qal kaga kenan sai aka ce zai gaba tafiya zuwa masallaci to ana tafiya a masallaci waye a gaba waye a baya ibn mas'ud shine a gaba su kuma suna rufa mishi baya kenan qal sai ya ce ra'aitu yana suna ta faɗin kenan yace ra'aitu fil masjidi qauman in ji shi abu musa al-ashari yace kaga bai ma iya haƙurin. ba shi ce in ishta fa satara ba inda ya saura da za gani ai sai shi ko to amma ya faɗa a baya ya ce an kartu na kyamace shi shi yasa bai iya zama a masallacin bai ya huce domin ya je samu abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud tun daga gaba da su yake shi ma shi abdurrahman abu musa al-ash'ari sahabi ne shi ma abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud sahabi ne dai sun yi tare da wajen sahabbantaka amma dai ka ai wannan ya san wannan za ku tarayya a majalisi guda na ilimi amma kai ka san wannan ya da ɗan kun tashi magana zaka ce ai ni ma malami na ne ban shi na ce malamin shi ne amma dai ka san akwai tazara sosai da sosai ko yawwa saboda haka sai abu musa al-ashari duk da shi ma sahabi ne amma ya san abdullahi bin mas'ud ya dana shi ne saba kusa ba sai ya bashi wannan girman yace ra'aitu fil masjid qauman yace na ga wasu mutane fa a masallaci hilakan hilka halka halka abin nan tawaga tawaga dantazo dantazo julusan a zazzaune yantazuru na sala suna jiran lokacin sallah yayi a zo a bada sallah to amma kafin haka din kafin lokacin sallah sai suke ganin bari su yi amfani da damar fi kulle halkatin a kowane group a kowane dandazo a kowace tawaga a rajulun akwai mutum guda suke jagoransu wa fi aidihim su masauran mutanen a hannayensu akwai Hassan tsakuyoyi shi wannan mutum din da yake jagoransu fa ya kula sai ya ce da su kabbi wa mi'a ko yi takabiyar ɗari ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kafa ɗari su kuma yin su ɗauka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ina fatan ku zo na go yi kafa nawa ɗari fa kabbi wa mi'a sai su yi kabbara ɗari fa yaqul sai ya ce hallilu mi'a ku yi hailala ɗari ku ce la ilaha illallah la illa illallah la ilaha illallah kaga mutum yana yana yana abin nan yace sai nawa kuna tare da karatu sosai da sosai ko yawwa fa yaqul ba sun gama ɗari fa yuhalliluna mi'a sai su yi hailala ɗari fa yaqul sai shi wannan mutum ɗan ya ce sabbihu mi'a ku yi tasbihi ɗari ku ce subhanallah subhanallah subhan kafa ɗari wa yusabbihuna mi'a sai su yi ɗari qal bayan da abu musa al-ashari ya gama zayyane ma abdullahi bin mas'ud wannan magana sai abdullahi dan mas'ud ya ce fa ma za qulta lahum to kai kuma me kace da su iman me kace da su qal sai ya ce ma qultu lahum shay'a ban ce da su komai ba intizara ra'ayik dan jin sauraron maganarka au shakku min rawi aw intizar amrik ina sauraron umarnin ka ne wannan ita ce tsabagen ka'ida a lokacin da ka ga abu karke saurin afka mishi muddin akwai waɗansu da suka fi ka ka kai magana gare su wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم yana cikin kuskuren da ɗalibai muke samun kama ciki a lokacin da ka ga wani abu sai ke diran mikiya ka afka mishi ba tare da ka kai abin zuwa gaba ba sai da watakila kai ne ka fahimci abin kuskure sai ita jihinka ina ka taɓa fahimci wannan da ke ko kuma a kai in ka faɗa sai zama ba zai tasiri ba maimakon ka gyara sai ka ɓata to wannan kuma a kowane irin abu kamar akwai na gaba a daidai wannan lokacin a daidai wannan unguwar daidai wannan masallacin daidai wannan kaga abin azimin ne to karka yi saurin afka mashi matsalar ita ce in ke saurin afka mashi sai ka zo to za ka yi kokarin kare kanka ne kuma ba kokarin abin da ka faɗa ba musu Allah salamatu lafiya sai ce ban ce da su kuma ba ina saurara in ji me zaka ce ina fata yanzu fasara ta fito ko qal sai ya ce afala amartahu yanzu shin baka umarce su ba me ya hana baka umarce su ba an ya uddu sayyi'atihim su lissafa munanan ayyukan su da wannan tsakuyoyin wannan shi da ke ko me yasa baka ce da su su lissafa munanan ayyukan su da waɗannan tsakuyoyin da ke hannun su ba yanzu Abdullahi dan Mas'ud kenan ya ce hailala ba ke ka san abin da ake cewa to menene a cikin ta ba istikbari bane da hailala da salatar annabi to ne a ciki an yi wannan tun fil azal an yi wannan tintina a ga masu abdullahi dan ya yace mai isa baka ce da su su lissafa munanan ayyukansu ba wa dhaminta lahum kuma ka amince musu Allah ya di'a min hasanatihim mishai cewar kada kyawawan ayyukansu ya lalace domin idan suna yin wannan kyawawan ayyukansu zai lalace gwargwadon yadda ake a gwargwadon yadda suna take lalacewa in mutum ya je ya aikata sunna guda goma sai ya je banko a guda to wallahi in yi wasa za ta za ta waɗannan al'amuran duka sunnonin da yake da suna. da isa ce me yasa baka ce su lissafa munanan ayyukansu ba dan kada kyawawan ayyukansu ya lalace wannan ba ana kan hanya kenan ma ba sannan sai abdullahi na masauri ya tafi wa mata yana ma'a muka ci gaba tafiya tare shi kenan wani ya nuna mana masallaci a faɗin tazara tsakanin gidan abdullahi bin mas'ud da masallaci akwai dan tazara ke kun gano wannan da ke ko ba ba bane ka ce wai masallaci ya maka nisa bari kai maka zo ka yi dan akulkin ka sallallahu salamatu lafiya wannan ba ba sa ahlus sunna da wannan ka duba da kyau ka duba ungogo ga masallaci ahlus sunna guda nawa ne su kuma wadancan masallacin da malam Jabir ya kira su yan uba su kuma guda nawa ne Allah sannan a sama ba ke raba masallaci ba ke raba kan jama'a a nan garin masallatan nan na masallatan juma'a guda nawa ne na ahlus sunna gaba ɗayan su nawa ne za a ko fuluf ba su kai ba na adadin masallatan da ake da su duka sai kuma ce waɗannan ne suke raba kan masallaci suke raba kan mamaki ta kan jama'a nan ya tafi wa ثم ma a maka ci gaba da tafiya hatta a ta حلقة har abdullahi ɗan mas'ud ya je ya tsaya a kan wata halƙa min tilkal hilak daga cikin waɗannan halƙoƙin wannan gurup gurup din dandazo dandazon tawaga tawaga ya je ya samu ga shugabansu yana cewa su yi kaza su kuma suna ansa ko sai suka ganshi a tsaye fawa kafa alaihim sai ya tsaya a kansu fakal sai ya ce ma hadha alladhi arakum tasna'un me wannan nake ganin ku kuna yi qalu sai suka ce ya aba abdurrahman ya baba abdurrahman hasan tsakuyoyi ne na uddu bihatta hatta kabir muke lissafa kabar bari wa tahlil da hailala wa tasbih da tasbih qal sai ya ce da su fa uddu sayyi'atikum ku lissafa munanan ayyukan ai kaga da magana da ya faɗa da suke ko yace dabbe baka ce musu kaza ba sai shi yanzu ya faɗa musu kai tsaye wa ana daminu ni ko na amince muku Allah ya bi'a min kun shai kyawawan ayyukan ku ba abin da zai lalace inda kun lissafa waɗannan a matsayin munanan ayyuka to kyakkyawan aikin ku yana nan amma ko kuka lissafa shi a matsayin kyakkyawan aiki to zai lalace gaba daya to kun ga wannan ita ce tambayar da za ga ana wa mutane na faɗe ta da ina sake maimaita ta ne sai ka an ce to istighfarin ne ba kyau salatin annabin ne ba kyau hailalace ba kyau to me ba kyau a ciki ko dai kawai ba sa san la'ila ilaha illallah ne ko fahimci wannan da kyau to farko wanda ya musu inkari ne abdullahi bin mas'ud wanda manzan Allah sun salama ya ce duk wanda yake so ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar ya karanta da karatunsa shi abdullahi bin mas'ud ba shine shugaban makarantar tafsirin baghdad gaba daya almajiran shi ne ba su imam abu hanifa dan ba wai abu hanifa yayi karatu gaba abdullahi bin mas'ud bane yayi karatu ne gaban almajiran abdullahi bin mas'ud su imam ahmad ibn hanbal ashaybani makarantar kufa dai to makarantar abdullahi bin mas'ud kenan shi ba wai jami'a ya abin nan ba su ne karatun baki da shi ne faɗi wannan maganar ya ce su lissafa munanan ayyukansu ko me aka faɗa me suka yi ba ta kabira da me suka kauce ma kaifiya sun kauce ma kaifiya akwai abin da yake dole ne da mana ya tabbata shar'an sannan kuma a samu al-mutaba al-ikhlas wal mutaba yi domin Allah sannan kai yadda aka ce kai bayan ya tabbata a shari'a kenan wa man arada al-akhirata was'a laha sa'aya wa mu'minu wala ya kana sahibu mashkura to amma yanzu mana abu bai tabbata ba to wani shine tamatul kubra shi karan kai shi ma bai tabbata ba to tun da bai tabbata ba babu magana ikhlasi ba magana mutaba duk babu su ana saboda dama ba a taɓa yin shi ba nan sun kauce ma kaifiyar yadda ake yi babu wanda ya hana ka idan ka idar da sallar asuba ko idan ka zo sallar asubahi ka yi rakatai alfajari ka zauna liman bai zo ba babu wanda ya hana ka babu wanda zai ce maka danmi in ka tsaya kana la ilaha illallah kai kai kada inda kake ba wanda zai ce maka danmi dan ba ka haka abdullahi da masauri ya ce musu danmi ba akan mai ce danmi sun yi halka ne sun taru ba mutum da yana cewa sai daidai wa daidai fa da abin da aka ce wai an wai abin da aljani ya bude mu wani ido bai bashi ba a farin kyalle ba wa wai ya buɗe wai annabi sallama ya ganshi aljini ne ko ya bude mishi ido a tsakar daji kar ka taɓa jin cewa wai manzo Allah ya bashi ne ya kaza babu wannan a musulunci duk wanda yake wato abin da zai sa ka ji ana irin wannan magana ka lizamci karatun maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta da ku a cikin muwatta a kitabun zakka in ba ku manta ba annan masallacin da muke muwatta wani mutum ya zai ya mafarki da ya mafarki ya ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzan sallam ya ce mai ya je wuri kaza ya haka wurin zai ga abu kaza zai ga abu kaza zai ga abu kaza zai ga abu kaza ya dauka zai ga kudi zinariya ya dauka ka'ida da annabi sallama ya karantar da sahabbansa ita ce duk abin da ka samu a matsayin arrikas ka haka kasa kana fuloti ne sai ana ma haka za ana gina foundation kawai sai ga katuwar tukunya ma kare da zinariya kaga arziki ya tuba na da kenan ka gane ko to a nan ba za ka ajiye sai baɗi ne ka fitar da zakka ba a za ka da alhumus ɗaya bisa biyar a matsayin shi ne sauran kuma sai ya shekara sai ya zama ya hau zakka baki da sai a rasulama ya ce mai wai in ya ɗauka babu zakka ya je ya rike a ina a mafarki da gari ya waye ya je ya buɗe ya je duba wurin ya samu sai dai ya samu malamai kuma yana tambaye su kusan malaman bidiya su ne kasuman bakar jaka hanji kasu ba da yawa suka ce mai babu babu komai akan shi babu komai akan shi sai wannan bawan Allah Izzuddin bin abdulsalam mai shahin tahawiyya sai ce ina a kaddara kai shiƙa ne kuma bai ci magana da ko to ruwaya ka ta saba wa manuwa alfa awfaq saboda sikanci shi bai kai na abubakar da umar da usman na rasar mai karantar da su shekara 23 ana fitar da khumusi ba saboda haka ba za mu karɓi ruwayarsa ba kun ga yadda ake magana da ilimi ba da hargowa ba ina fata muka yi wannan da ke sai suka aka ce mai ya je ya fitar da zakar idan da gaske ne zai ga kuɗin in ko aljani ne kuɗin zai ɓace ilai ku ya je fitar da zakar sai ya rasa kuɗin gaba daya kaga ya nuna kenan aljani ne mai ya mai wannan su dabarin ya yi wata shiga ta ƙarya ya zai ce mai shi manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam wallahi sai ka tahi sai in ba haka ba shaidan ba irin shigar da ba zai mutum ba to irin da ne ya je ya bude ma wani ido ko ya bashi wani abu tukunkune ko bakin maciji ne ko menene a cikin farin kyalle yanzu yake daukar shi a matsayin ibada a matsayin yake ta dora mutane nasu Allah salamatu lafiya ya ce wai haku kai me ya same ku ya ummata muhammadin ya ku ma muhammad ma asra ku me kai halaka ku ta yi gaggawa kun yi gaggawar halaka kun yi gaggawar bacewa me ya same ku yi sahabatu ku waɗannan sahabban annabinku ne kenan shi a ciki waɗannan ba sahabbai ba kun gane ko ma'ana almajiran sahabbai ne sai ce ya ummata muhammadin bai ce ya sahabata muhammadin ba zan magana da muke faɗa babu wani sahabi ne dan bidiya babu wani sahabi ne bidiya babu shi tun daga farkon bidiya kowace irin bidiya bidiya ta sufanci ce ko shi shi'anci ce ko bidiyar jabariya ce jimun wa jimun ma jimun ma'ahuma eh inji kai qayyim kenan jimun wa jimun ma jimun ma'ahuma jimun na jabariya kenan jimun na irja wa juyimu tajahumi da jimun na jami ibn safwan ce ba wani wanda ya ba wani sami ɗaya da ya taɓa yin bidiya isa ya ce ya ummata muhammad sai ya ce haula sahabatu biyu waɗannan fa sahabban annabin ku ne ga sanan a gaban su kuna karatu a nan sallallahu alaihi wasallam mutawafirun ga sanan da yawa wa hadhihi thiyabu lam tabla waɗannan tufafin manzo Allah ne ba su riddige ba ba su zagwanye ba kenan rasuwar shi bata jima ba wa aniyatuhu lam tubsa hakan nan ga kofi ga akushi ga abin da yake cin abinci bai kare ba kenan bai dade da rasuwa ba wallazi nafsi biyadi ina rantse muku da wanda raina yake a hannunsa shine wa kenan Allah yana da hannu ita ce aqidar qur'ani ita ce aqidar annabawa ita ce aqidar manzanni ita ce aqidar sahabbansu annabi Allah ta'ala haka ya faɗa yace bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa sha haka ya faɗa yace tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير الخير دي gaba ɗaya na hannunka haka akida a rasulullah take yace wallazi bi wallazi nafsi muhammadin biyadi haka abdullahi dan mas'ud ya faɗa domin ya sha daga mashaya ingantacciya tsabtatacciya tatacciya ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantse muku da wanda raina yake a hannunsa innaku lallai ku da kuke kan wannan ɗabi'ar la'ala millatin wallahi kuna kan wani addini ne fa na daban hiya ahada min millati muhammadin da kuke ganin ya shiriyar ta fi shiriyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da ta yi daidai da shi da ko rage na annabi to tunda har kun zo da wani abin to kuna ganin wannan abin ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan aw muftatihu baba tarara ko kuma kun bude sabuwar kofa ta bata ɗayan biyu ko ne kuna kan wani abin da ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kun bude sabuwar kofa ta bata ta bata da mutane a ciki wacce za su zaba babu wacce za su iya zaba da yadda za su ce suna kan abin da yake ya fi na manzan Allah ko ba za su ce sun bude kofar dalala ne sai su haƙura da shi in ko ba su haƙura da shi ba to suna nan a na biyu babu dalala sun bude kofa ta ɓata wannan haka abdullahi dan mas'ud ya faɗa musu ina fatan mafahimci wannan da kyau ba duk gada ce an yi caji ba da sai a tafi ɗin wannan hadisin iya wannan ruwayar sai a karantar da shi filla filla kuma samu samari su fassara shi zuwa yarurruka daban-daban kalu sai suka ce bayan abdullahi dan mas'ud ya gama yi musu wannan sai suka ce wa lura fa ba fa zikiri ya hana ba kafir ya hana ina faɗa muku ina faɗa muku da kyau bai hana zikiri ba kuma na faɗa da su na ce inda da suka idan da sallar asuba ko kafin ka zo kafin sallar asuba ka zauna bayan ka ka kama zikirin ba wanda zai ce da kai dan me amma fa akan yadda Allah ta'ala ya faɗa wazkur rabbaka fi nafsika تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والعصر ولا تكن من الغافلين واذكر ربك كأنبت أبنجدك في نفسك أزوجك don Allah shi yasa ga mutane sun barranta da Qur'ani ba za karanta Qur'ani inda suna karanta Qur'ani to da yasi da wannan ayar wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan kana mai kankar da kai kana mai kaskantar da kai kana mai ganin girman Allah tadarruan wa khifatan kana yin shi a ɓoye to kada ɓoye wacce zurfi wa dunal jahari kuma kaɗan bayyana bayyanawa da bata kai bayyanawa ba kaɗan daga murya da bai kai bayyanawa ba sai ga musu yaran da za su gane a daidai nan mai hashiyatu jalale ne sawi mai hashiyatu sawi ala jalale yake cewa kenan abin da aka bukata na fikiri shine yi shi a nan ce bai kai a zuci ba ba kai shiru haka ba harshen ka baya motsa a harshen ka yana motsa amma na kusa da kai baya jin abin da kake faɗa idan kana jin bacci farko farkon bacci kada ya dauke ka sai ka dan bayyanar kaɗan yadda za ka ji don ka kore shi kuma da hadisi ya karantar idan baccin bacci ya so ya fi maka to ka kula da zikirin kada ya zama kana zikiri kuma ka je ka aibanta Allah subhanahu wataala kana faɗan wadansu lafuzan da bacci ya fara ɗaukar ka to ku duba da aya ta karanta da take واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدي والعصال ولا تكن من الغافلين amma sai ga wani yadda yake kiran Allah yadda yake kiran manzo sallallahu bai kiran baban shi haka baya kiran baban shi yace dawo da dawo da dawo baya haka kuma wannan da قالوا سي سكتشي والله يا أبا, يا أبا عبد الرحمن من أردت سيد الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير باكو ميزا مكي وانا بألهيري مكي نفي سنة ركي كاوني يا بس بسريتا سنة موافقة باب شرط قبول السائع أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مهين شرط قبول السعي شرط أنك بالأيكي an yajtami'a a samu sharuɗa fi isabatun wa ikhlasun ma'a ya zamana an yi shi daidai isaba kenan kuma an yi shi domin Allah muwafiqa shar'an ladhi tada yayi daidai da shari'ar da aka kawo in bai cika wani sharuɗin ba bai ba kuma wannan shine abin da ya haifar da yahudi da nasara nasara kai a cikin inda suka sami kansu na ruhubaniyanci tafiya kafa babu takalmi kai babu muna fatan kuna kallon su akan titi kafa ba takalmi sama wannan kai ba hula saboda wai ruhubaniyanci gudun duniya za ga manya manyan fada fada ba sa aure sai da kama su da ta lalata da kananan yara an sha faɗa waɗannan a manya manyan ban yada labaru dama ba addini bane Allah ta'ala ya ce wa rahabaniyata shi ruhubaniyanci irin wannan kenan ifta da uwa su suka kaga su suka kage ta wa rahabaniyatan uha ma katabnaha alaihim ba mu dora musu muka ce musu ba mu sharata musu ita ba fama ra'awha abana ma katabnaha alaihim illa ibtiga ridwanullah ba abin da muka dora musu fasara ɗaya biyu ko dai fasara ta zama illa ibtiga ridwanullah ba abin da yasa suke yin wannan sai dan neman yarda Allah ko kuma ba abin da muka dora musu muka ce su yi sai abin da Allah zai yarda da su shi muka sa su amma mu sa su yi ruhbaniyanci ba to ka dauki fasara farko ba abin da sa su yi sai me sai jin tsoron Allah an sami khalashi ko ba samu ba an sami Allah ta'ala ce ayi shikenan duk ikhlasan ka idan Allah bai ce kai ba wallahi ya zama amilatun nasiba in dai Allah bai ce kai ba in dai manzo Allah bai ce kai ba wallahi ka gaba wallahi ka gaba Allah bai bukata Allah ba a mai karɓi karkararsa shi zai ce maka abu kaza ka yi in ya ce ka yi ka in ya ce ka bari ka bari wannan ita ce magana kawai qal sai ya ce wa kam min murid lil khairi lam yusibu da yawa akwai waɗanda suke neman alkhairi ba su ka taba da shi ba ba su dace da shi ba akwai wanda zai dan nufin alkhairi amma bai dace da alkhairin ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in juwa abu abdurrahman abdullah bin mas'ud haddasana ya karantar da mu an anna qauma lallai waɗansu mutane za su bayyana ya qara'una alqur'ana suna karanta alqur'ani la ta taraqiyahum baya wuce wuyansu in suka karanta shi a baki bai wuce nan ba balle sa kasa ya zuciya karatun iya baki yake kawai waimullah ina rantsewa da Allah ma adari ban sani ba la'alla aktharahum minkum ina jin mafi yawan waɗannan da annabi ya bada labarin za su bayyana mafi yawan su daga cikin ku suke in jiwa abdullahi dan mas'ud ya faɗa musu gaba da gaba sun walla an sannan sai ya juya ya kama sallah ya kala abu amr bin salama fa kala abu amr bin salima sai abu amr bin salima wanda yake ɗaya daga cikin wanda suka rawaito hadisi din a can baya amana ɗaya daga cikin dai waɗanda abin ya samu a kansa ya ce ra'aina ammata ula'ikal hilab mun ga mafi yawan waɗannan hilab waɗannan malaman waɗannan mutanen don ba kira su malamai ba waɗannan mutanen da suka tsatsaya a wannan halka halka din mun ga mafi yawan su yuta'inuna suna yaƙar mu yuta'inuna suna sukan mu yawman naharawan ranar yakin naharawan ma'al khawarij su suna tare da khawarijawa suna tare da khawarijawa suna yaƙar muna tare da sayyidina ali ci da yawan mun gansu me za su zuwa ga haka bid'ar da suka ɗauka kaɗan kaɗan suna ganin ta kamar abu mai kyau kuma wannan ce ba ake wa ɗan uwa bayani dan mutum ya ankara ya dawo cikin hayacinsa amma ake ganin kamar ana ba duk maganar nan Muhammad bin Abdullah bai kawo kuma balle a ce wahabiyanci ne sai dai a ce Abdullahi da Mas'ud ne kuma mas'udanci ne kenan ko kuma shi almajar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallahi yace mun ga da yawan su suna ya karbu wallahi bid'a babu alkhairi ciki kullu bid'atin dalala duk abin da yake bid'a bata ne dan bid'a ce suka dauka a hankali alkhairi suke ne ba alkhairi suke ne ba har ya kai su irin wannan lokaci suka fito tare da khawarij musu Allah salamatu wa lafiya wallahu almusta'an ga Allah kaɗai muke neman taimako ya Allah muna neman agajin ka taimakonka wa alaihi tukulan ga Allah kaɗai ake dogara ya Allah ka mun dogara gare ka ya Allah wa sallallahu Allah ya daɗin tsira wa sallama Allah ya karin aminci ala sayyidina ga shugabanmu muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuna da wani sayyidi banda shi ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين أمولا لهم وعلى آله كما يتبت بإيالانسا وصحبه دا صحبانسا أجمعين باكي أينسو amincin Allah ya tabbata a gare su amincin Allah ya tabbata a gare su subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ubangiji subhanahu wataala ya jikan Muhammad bin Abdul wahab Allah ta'ala ya jikan shi da gafa Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi duk waɗanda suke sanadin sabuwar wannan littafi din har ya zo hannun mu har wanda suke kokarin haɗuwar karatun nan da mu da muka karanta da mu da karantarwa ubangiji subhanahu wataala ya albarkace mu da abin da muka ji kuma ya sanya ya zama sanadiyar tsira ya sanya ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira ya sanya ya zama sanadiyar tsira sanadiyar shari'a gare mu duniya da lahira wataala bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk